Tofa turkashi a fusace a karo na biyu cikin shirin namu na filin Afirka mu farka. Ɗan gwagwarmayan nan masanin siyasar Afirka da ma duniya baki ɗaya. Elhaj Bubakar Musa Garba daga ƙasar Amurka ya sake yi mana zoni zazzafan fashin baki kan batun dambaruwar da take faruwa tsakanin gwamnatin jamhuriyar Nijar da gwamnatin Benin bayan da kuka saurari batutuwa da ya yi a kashi na farko a cikin shirin namu kan batun cikar najeriya shekara 25 da mulkin demokuraɗiyya wanda ya tabbatarwa da al'ummar najeriya babu abin da demokuraɗiyya ta amfanar da al'ummar najeriya face fatara da kuma talauci da hali na ƙaƙa na kayi da ta'addanci da kuma hali na rashin tsaro da al'umma suka tsanci kansu da kuma hali na yunwa a yanzu haka To a yanzu haka dai ya koro mana wani muhimmin bayani kan wannan dambaruwar da take faruwa tsakanin gwamnatin jamhuriyar Nijar da ƙasar Benin wanda wannan lamari ka iya jawo yakin duniya na uku domin Faransa da ƙasar Amurka su suka ɗauki nauyin Patrick Talon domin kitsa dukkan wasu al'amura da za su tada zaune tsaye tsakanin gwamnatin jamhuriyar Nijar ɗin da kuma gwamnatin Benin ɗin tare da dukkan makwabta na ƙasar Afirka. bayan haka kuma elhad bubakar musa garba ya sake yi mana wani zazzafan tsokaci kamar yadda dan uwa muhammad ataka ya yi kan masu zargin su da cewar cnsp ne suke ɗaukan nauyinsu aiki suke yi wa cnsp domin su biya su ko kuma a'a hausar mu tv suke wa aiki domin su biya su to wannan lamari dai ba haka yake ba ƙarya ce da kuma munafurci da kuma kutufifi da 'yan uwa wasu ke yi domin ba sa son ci gaban jamhuriyar Nijar. Wannan gwagwarmaya ce da jihadi domin samun 'yanci a jamhuriyar Nijar da kuma wayar da kai tare da faɗakar da kai da al'umma kan cewar a farka a kuma tashi tsaye musamman ma a cikin filin mu lura mu gane wanda Muhammad Ataka ke tabbatarwa da al'umma ya kamata a lura fa a gane a cikin shirin Afirka mu farka shi ma dai Elhaj Bubakar Musa Garba na sake tabbatar wa da al'ummar Afirka kan tashi su farka akan wannan gwagwarmaya da suka ɗauko wannan batu dai da suke yi ba wani abu bane domin kishin ƙasa suke yi ba wani ne yake biyan su ba. Hasali ma akan Hausar mu TV sai dai su ba da wata gudunma domin ci gaban shirin. To al'umma dai ya kamata mu farka mu faɗaku mu kuma gane abin da aka dosa Fatanmu dai Allah ya tashe mu alkhairi Allah ya mana katar. da wannan za mu so ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka haka zalika idan kana da wani comment tsokaci ko wani rahoto ka iya danno mana shi ta wannan number whatsapp din tamu kamar yadda kake gani haka zalika ka iya mana comment liking tare da sharing domin amfanuwar al'umma to mu gangara domin sauraron cikakken shirin da muke ɗauke da shi karo na biyu tare da ɗan gwagwarmaya masanin siyasar afirka da ma duniya baki ɗaya elhaj bubakar musa garba inda a yau ya su kwane filin har kimanin wajen mintuna arba'in fatanmu dai allah ya mana gamdakatar sai mu ce da wannan za mu ce a yi sauraro lafiya elhaj bubakar musa garba gare ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu 'yan uwa waɗanda suke bibiya ta a wannan kafa ta mu ta Hausar mu TV. ina muku barka da sallah a duk inda kuke a faɗin duniya waɗanda suke kasashen Afirika waɗanda suka yi sallah muna muku barka da sallah mu ma a nan america mu yi sallah lahiya da duk waɗanda kuma za su yi sallah tunda akwai wanda za su yi sallah a gobe kamar cana ina gani yan cana akwai waɗanda gobe za su yi sallah akwai yan uwa sun kira ni daga cana sun ce mana su ba su yi ba sallah sai dai gobe za su yi sallah to Allah zai karba mu duka baki gaba daya Allah karbi ibadin da muka yi Allah samu a bisa kan mizan kinmu na alhasanat kamar yadda kun ga abubuwa suka yi yawa uzuri yi yawa to amma a yau kun ga kamar a cikin program kin ma na Afirka mu farka karshen ta yau ai program guda biyu tunda na ce muku wancan magana a game da demokradiyya juyin wannan bikin demokradiyya na shekara ta 25 a Najeriya inda na ce zan hada shi da na Nijar kun gani ko awa guda ba za ta ishe ni ba kun ga na Najeriya ma a guje na yi shi kenan akwai ababe ma waɗanda tana yiwuwa zan yi misin da sauransu abin da ya kamata a tantance to amma zuwa sati na gaba najeriya sai mun shige ta saboda najeriya akwai matsaloli da dama suna nan dankam saboda in najeriya ta yi kyau to duka afirka za ta gyaru musamman mu in najeriya ta yi kyau ta zama na da kawahuwanta da kyau ta kasance najeriya da ya kamata yadda su ahmadu bello sardauna suka barta to da har a yanzu mu ma nijar da tuno abubuwa yanzu ba su taso ba saboda ci gaban Najeriya shine ci gaban Niger ci gaban Niger shine ci gaban Najeriya to shi yasa turawan mulkin mallaka da suka san haka suka yi kokari su ga sun tarwatsa waɗannan kasashe saboda ga an tarwatsa Nijar to Nigeria ta tarwatsi. to haka Tinubu ya so ya ɗauko wannan kwangila amma magabatan mu na arewa suka tashi jajir suka yi aiki tukuru da malamai na arewa suka kama hannun Tinubu wanda kamar yadda na muku bayani tunda da aka wannan juyin mulki muke iya mu a matsayi na jihadi a kibla fm mun kirayi mutane da dama a najeriya manya-manya kuma sun tashi sun yi aiki Allah saka musu da alkhairi dukansu muna gode musu daga cikin sanatoci na Najeriya daga cikin dattawa na Najeriya daga cikin sarakai na Najeriya daga cikin malumai na Najeriya duka Allah saka muku da alkhairi a game da abin da kuka ma uwalku kasar Nijar wanda yake na ce muku Nijar da Nijeriya Hassana da usainani Nijar Hassana ce Nijeriya Usaina ce to Allah ya saka muku da alkhairi yan uwanmu kuma kullum ina maimaitawa dan an ce bodan Nijar da Nijeriya an bude ta da sauransu Nijar ta bude yan Benin suna ta korafi suka ce me yasa ba a bude ba ta Nijeriya Nijeriya alakan Nijeriya da Nijar kamar kasa guda ce ba a gama ta da alakar Benin da ita da Nijar tunda akwai sabani da dama a duk da yake yan uwanmu ne yan benin haka take yan uwanmu ne to amma kasashen a can dama kafin tura mulkin mallaka su zo akwai bambanci na abin da shahi al'adu da aƙida da sauransu amma ka ɗauki al'adun Nijar da aƙidun Nijar yawanci ƙasa guda ce da ita da Najeriya kamar da yadda na bayani a sama a yaukin wannan kun gani kuma na ɗan shaho shar kaɗan saboda yanzu gara in yi dai a gurgushe ka a dawo kuma cikin wannan fagagin to yanzu za mu tafi a guje kawai an kare bayani a game da abin da kuka shurara a game da tarihi na duka tun da a yanda aka kifa aka girka Najeriya sai dai kuma abin da ba za a rasa ba ko na dan kuskure a game da wa'ansu adadi na shekaru da zan iya hodin samu kuskure kamar na so in ce a lokacin yakin Biafra ina gani na ce abin ne 1966 1975 a'a Yakubu Gawan shine tsawon mulkin shi dai 1966 1975 shine Biafra an yi shekara uku ana yinta na muku bayani abin da suka faru duka za ku shurara insha Allah za ku ji to a yau za mu yi magana a game da dambarwa da take faruwa tsakanin Benin da Niger tun can karan farko kabin duk wani wannan wani wani political gashi da suna analyst yayi magana a game da irin wannan matsala mun gaya muku mun ci ga abin da yake faruwa kuma in ba a yi hankali ga abubuwan inda za su kai tuni na yi bayani wannan tun kafin abin ya kai haka ma wa'insu a yanzu ne suka gane abubuwan da suke faruwa muka ce muku akwai wani hannu boyayye a cikin wannan matsala ta nijar da benin eh na ce muku ya ilimin kashe daidar tusa eh su wa'annan eh, suna suna suna injunction ne donka daga france France take ba su duka waɗannan ababen da za su yi ita ke ba su ikon nan ita ke ba su da kinan kuje kuyi ku kaza kuje kuyi kaza kuma a par France shi Talon akwai wani abu da suka yi tare da shi tsohon shugaban kasa wanda aka hambare bazum akwai kwangila da dama tunda a can bayan da suke wayancan mulkin na tarayya duk wannan arzikin na kasar suna makasa mu raba ne da su da waɗanda suke sai da ma ko suke ba wata kwangila da sauransu shi yasa yan China sun saba da wancan tsohon mulkin to yanzu sai suka ga ba haka bane ko yanzu da aka ce za a tura yan Niger su je su sa ido a game da man da ake turawa eh, tahi teku suka ce a ba sai raba dan mi yan Niger za su zo waye waye ya za a kai da abinka da hajar ka a ce ba za ka sa ba ido ka gani haja nawa ce ka saida dan kan su ma yan China su sace mu tun daga abin da aka yarjejeniya da su an ce gashi abin da za a saida musu kuma sun ba da avance na kuɗi na wajen 400 million to wannan katsan miliyon kin da suka bada to kenan ba za a je ba su kware mu kenan sai su iya ɗaukan mai na wajen kusan 600 miliyon ko 'yan miliyar ma in ya so kawai sai su ce mu aga shi nan na katsan miliyon ne kenan dole sai an je mun sa mutanen mu sun sa ido nos inspecteurs il faut qu'il soit présent ha ah, quand on va charger donc les navires là il faut qu'il soit présent pour compter ha ah, le nombre de baril da aka sa suka tafi kenan in kudin su ya kai a ce to shikenan kudin ku ya kai ko da kan shekara ta cika kudin ku ya kai kun huda kudin ku wannan saura abin da ya rage duka namu ne to haka suka saba da wancan tsohon gwamnati a kasa mu raba ne wanda duka waɗannan ababe Eh, shugaban kasa general abdulrahman tani ya yi bayani a game da shi ya ce wa'ansu har suna da kama abin da ake cewa kama ko rijiya ko wasu abubuwa da suke yi a lokacin ma da aka ce wai a zamanin tarayya ana hudda gama kamar van baril wani waye kaza kaza ya yi haka nan akwai wanda suke daddauki ta gabar wani hanya ko wanda suke ma'aikata a can sauran cikin da saura ba su da ta magana ba abin da za su ce da gwamnati ne daga sun zo sun ce kaza kaza abin da aka ce za su yi shine za su yi to haka ake satal wannan ana cutar al'umma ana cutar bayin Allah to yau yan CNSP suka zo suka dakatar da wannan kuma shi Allah saka mishi da alkhairi minister na petrol shine Mustafa Muhammad Barke Allah saka mishi da alkhairi namijin duniya ne wani ira eh, wani iri na ne ina gani jarumi ne jarumi ne wallahi eh da Lamin Zan da General Tani shi ba a zance to wayannan su ne mu irin wannan akida muke so eh de dirigeant vraiment qui ont cette vision là hein, pour faire avancer les pays pour arrêter la gabegie financière pour, aller, euh, pour arrêter cette délinquance financière hein, wadda ake ta yi tsawon shekaru da shekaru to wannan yanzu kasar mu ta fuskanci ta farki ne na neman incin kanta kamar yanzu ai kun ji na muku bayani na Najeriya na gaya muku su wane ne suka sa Najeriya ta tsaya kawo honta sojoji ne ba 'yan demokradiyya ba akwai program kin a yau aka sashi ku shurara ku ji ya iya da kayatarwa da kyau to don haka kenan muna jinjina musu abubuwan da suke NCNSP kuma wannan minister na, na gashi da suna petrol Muhammad Mustafa Barke Allah saka mushi da alkhairi ya je hal gurin ya je Melek inda vanikin take ta petrol ke inda robine ke yake ya tafi ila farmele robine aka sa mai kadena tafkeken kadena kuma ya ce gashi nan mun baku amana to haka wannan sune shugabannin wa tun da sai NSP ta hau duk wani wanda aka sa ko gwamna ne ko prefe ne ko mayar ne tsakani da Allah suna aikin su sai dai kawai in kai dan san rai ne ko dan hassada ne ko dan bakin ciki ne a lokacin nan zaka ce ba sai amma na Allah mutane na Allah sun san ana aiki mutane na Allah su san ana aiki sai ka ji wani sun fara ce a ah, yo har yanzu ba a yi ba kaza wanda ko shekara ɗaya ba su yi ba amma kudi ba aikin da suka yi na waɗannan watanni tara ko wannan watanni goma ko goma sha ɗaya billahi lazi yan tarayya a shekara goma sha uku ka gama da eh, tarmikin Muhammad Yusuf da tarmikin Bazum wallahi ba su yi aikin ba da suka yi babban aiki da suka yi wannan neman tafarki na mu samu incin kai saboda incin kai a lokacin da aka ce an ba mu independence na ce muku ba independence ba ce aka mu vraiment c'était vraiment une indépendance qui était formelle Mais la vraie indépendance, c'est maintenant qu'on a emprunté cette voie-là. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent arrêter. Donc, euh, vraiment, euh, cette marche vers l'indépendance totale du Niger. Parmi nous, il y a des hypocrites, hein, il y a des traîtres, il y a des lâches. C'est nan, on a tout une société qui bakin ciki da hasada yanzu da yawa cikin wannan abin da muke ta suke a ah, sai spe kuke ma aiki dan a baku matsayi ne dan a muku ne muka ce mu a matsayin jihadi muke ni kasa ta nake so wallahi summa tallahi nijar kawai nake so kuma ina da vision kin wannan ta Nijar in ganta yau a ce ba dan Nijar da zai je wata kasa ya wani aiki wallahi Allah da shi na tashi Allah ya sa mini wannan a zuciyata ba wani ba shi yasa yan siyasa diya na san su kuma wallahi akwai yan siyasa da manyan yan siyasa in ne magana sun san wa yake magana akwai su da yawa to don haka inda ni siyasa ce manufata wallahi da ba haka bane lokacin da aka yi tazarta ko a nan america mu muka huto muka yi sifortekin baba tanja ni na karanta ma wannan kin da muka yi duka a message kin da muka tura kuma na suce na tanja eh waɗanda suke a nan america sun san da haka to mu muka goya ma tanja baya ana yan demokradiya tun a lokacin na hukudi ba tsawon shekara nawa yau muka gaya musu ga abubuwan da muke hudi shekara da shekaru waɗanda suka sanni billahi lazi sun sa aqida ta makiya Allah ba za su so mu ba manahukai da masu girman kai haka suke suke tataburza da mu a nan America ko a gida babu irin kalubalen da ban gani ba tunda aka yi kudeta kenan makiya suna nan har yanzu wanda za su zage ka su ce dan me kake kaza dan me zaka kama musu wani abu kake nema me ake baka wani su ce YouTube ake baka kuɗi YouTube kin wannan da kuka gani malam KB iya cikin anan wanda yake so tuntube shi daga kasa ya ce kaka ne ake Alhaji Abubakar ya kaza kaza kaza mu mu in mun yi ne sai mu tura musu mu ce su sa kuma in ma babu na data ko waɗanda muke sa su sa wa'ansu abubuwa sai mu ce mu tura musu su je duka su wawwatsa wannan manufa saboda a waye ma mutane kai amma ba wani ya ba mu dalar shi ba eh a wannan tahiya da ake mu aƙidan mu shine kakka tambayi kanka mi kasar kaza ta ma kai mi zaka ma kasar ka sai sai an bon citoyen ah qu'est-ce que tu as apporté pour ton pays mais a chaque fois vous vous demandez vous demandez to droit da devoir ababe ne wanda suke tafiya tare masana intellectual a la demokrasi zamanin tan jama'a da aka wannan a ah, ya saba ma demokrasi muka ce mu ba demokrasi ba za mu ci ci gaban wannan da tanje ka petrol kin Niger tun independence aka hana a huddo shi tanje zo huddo shi muka zo muka ce to mun kama mishi a ba a shekara uku ba yayi zarci har lokacin da Allah zai kawo in mata Allah ta zo wallahi inda tanje a ce shekaru goma sha uku nan shine yake saman mulki na 'yan tarayya da suka yi da Nijar Allah kaɗai sai inda take saboda ya hudi tanja ya ce miye zai sa ya ji daɗi ya ce shine ko baya rasuwar shi a ce ai baba tanje a yau tanje kowa ya ban shaki kowace sahiya sai kun je ho bidiyo kin tanja ya ce duniya ba komi ba ce duniya ce kuɗi dauɗa ne to 'yan siyasar mai 'yan demokuraɗiyya ba su gane ba wayanda aka hambare a yanzu sun ki haƙuri suna nema a ce wannan gwamnati ta sai na yau a shahe su su su dawo suna nan har malamai suke biyan kuɗi don wani abu ya eh, samu a kasar mu kuma kuma muna ba da kuɗi ma mu mu ce malamai ku yi addu'a Allah kare kasar wayanda suke tsammani mu sai na za ta biya mu wallahi ne Allah kaɗai zai biya ni billahi allazi la ilaha illa huwa ina yin shirin kishin kasata wanda suka sani ba ya kai ba sai na rantsuwa ni kuma anan yanzu diaspora miye rolkin ku suna nan a sai kritik sai zagi wani kaza mun ganka an waye waye me kuke ba kanku wahala kaza kaza kaza kaza daga nan kakaf yanzu cikin diaspora su wa suke juyan wani rol wani abu suke yi yan Niger kin sai sai gumi sai kritik sai hasada sai bakin ciki to wannan comportement in ba mu sake shi ba kiski je yi adir a a bisa kan wannan kafa nace cette révolution ne se limite pas sur le plan politique c'est une révolution multidimensionnelle même sur le plan du comportement et sur le plan de notre Negachir sur la mentalité. Il va falloir à ce qu'on décolonise donc cette mentalité. Et ces maladies de cœur que les Nigériens ont, D'où ne sai mun combattre kin wa'annan abubuwa. Malamai ku yi ta wa'azi a kan gyaran zuciya. Malamai na Niger in kuna ji na sakon da nake ku. Addinin musulunci c'est le bon comportement. Mais beaucoup de musulmans aujourd'hui ils sont arrogants, ils sont orgueilleux ils sont champions à ridicule. Toi, tu ne fais rien, tu es là-bas, tu te dis intellectuel. Il y a beaucoup des intellectuels, ils sont sur la toile. Que ce soit du côté du Bénin, sur la nation comme carré talon. ils sont un Niger, c'est Tchétché Kouché. Ah, Anga Waye, Yatahi Kaza, Anga Waye, Qu'est-ce que vous avez fait Nos intellectuels, ils au Niger. Donc, comment tu est intellectuel, intellectuel Il y a intellectuel qui Niger, c'est Sur la toile, da ake zuwa ana gwagwarmaya ana bugawa tu ce un intellectuel, ah, tu sais vraiment gâcher Suna, euh, tu maîtrises cette langue de Molière, il faut sortir avec ta langue de Molière là, avec ton, savoir-faire là, pour essayer de faire la différence. Mais pas rester de côté pour nous insulter, nous, Nos intellectuels, démocratie, démocratie. Il y a game da qui mi démocratie ta kama Nigeria to a diaspora mutane nawa suke aiki ko diaspora ka kama mun da europe ne muke gani saman eh, je vous ai dit que wannan girkin sai in gir les blancs si nous ont gagné c'est avec la communication ah c'est avec les médias les médias mensonges les fake news c'est comme ça c'est avec ça qu'on manipule les esprits où sont nos intellectuels sur la toile sur facebook sur youtube je ne vois aucun nigérien wanda yake wani a animekin wani teleconference ko wani wane ne ko saman le radio ya hau ya kare kelkizan Allah saka musu da alkhairi wanda na gani a saman gashi da suna e, for you media wannan Habibu Ture da Umar Jafinda Allah saka muku da alkhairi wa'annan sai da vrai Nigerian sai da vrai patriot sai Nuhu Arzika wanda shi ma iya zuwa Africa Media da Tanza otal wayannan su ne akwai wani kuma ana ce mishi Abdu Musa wani Latijo Allah saka mishi da alkhairi to wannan su ne yan gwagwarmel ba wanda suke zamana ba karnan 'yan siyasa da prebandiye jan kawai suna nema 'yan siyasa sun je suna ba su wa'ansu ra'ayi bisa kan dan a zo a tarwatsa kasa aya ba ta yi da ku ba waye waye kaza kaza mu me muke nema kasar mu ta ci gaba yaki bala'i ne ku je ku ga sudan abin da yake faruwa yau in aka zo aka ce za a kama Nijar hari mu na Amurka fa ba inda za mu je hijira ku za ku je sai kun yi fardirkin duk wani abu da kuka mallaka duk wanda ya ce a yaƙi sai na kan kanshi ne zai yaka wanda kuma yake nema ya kare 'yan siyasa kenan iya yaka 'yan sai na spain ne wani sai su mu mun rasa gane maka a ah, alhaji faffa ka ce kaza ka ce kaza ba ku san ba menene duniya ta sa gaba masana mu to a hulka daga barci a nan yanzu cikin diaspora nawa ne nan amurka nigerians ke nan ga bayan muhammad ataka allah saka mushi da alkhairi tsohon journalist ne a niger duk wanda yake dan niger wanda ya shekara 35 ba zai ce ba bai san ba wani ne muhammad ataka muhammad ataka ya aiki ortn niger bandan da zane kafin ya zo nan ga ita zini Muhammad Ataka iya ciki kowane subudu sai ya hau wannan shahi na Hausar mu TV ya zo ya yi gashi da suna mu lura mu gani Su ma ba suna da nasu ba? Wancan yaron wanda 'yan siyasa 'yan tarayya suke bashi duka sirrin kasar ya zo duka bayyanawa mai dalilin wannan? ai duk kasa abin da ke hodi ai yan siyasa ne yan kotan bazum ne ministrorin bazum ne da manya na cikin siyasar tarayya sai ce mai ga abin da ya faru ga abin da ya faru dan a tona asiri a ce kaza na CNSP ya kamata a musu a juye musu baya sun yi ta sayan mutane sun yi ta aika ma mutane kuɗaɗe daga ko ina waɗanda mu ko ina muna da representant kuma mu muke fina san abin mu ba wanda yake fina sai kina ni saboda kishin kasa muke yin shi babu banda ma sai NSP aiki banda ma ko aiki Niger kawai nake ma aiki wanda suke tsammani ko muna samun wani abu wai ko YouTube ni YouTube nake hawa bayani ne in mi wa'ansu in sun ga yayi sai su yada shi a dora shi wani defense studio a dora shi wani ina ina ina ne ko ina a watsa shi waɗanda suke son kasal kuma masu yin wannan masu son kasal ne to akwai yara waɗanda masu kishin kasa waɗanda in na wannan abin su suke wallafa shi akwai kuma daga cikin sojoji da yawa su ma suna wallafa waɗannan ababe tao sai mi Muhammad Ataka nan shi yake tashi kowane subdu ba Allah da ya huta ma daga harka ta wani mu yanzu a wani suji suke a ba harkar siyasa ba muke ba komai ba muke kasar mu muke so ta ci gaba balakin da yake tun karo ku ne muke karewa muke karewa duk wata baraka in mun gani sai mu kokari mu ce a rihi duk wani abu da muka sani na siyasa ta duniya da muka yi yawo a duniya muka san kuma sharrin su muke gaya muku daga mun ga taso sai mu ce to a kiyaye a tare can a tare can abinda lokacin shi bai zo ban mu taba shi abinda muka gani an taba shi fitina ne to shine analysis masana an ba ku gane ba a fa'intar da ku masu hassada su yi ta yi masu zagi su yi ta yi mun samu kalubale kuma muna ta samun shi a kowane lokaci daman duniya haka ne manzan Allah ma da ya zo an mishi a wannan duk in ka ce zaka gyara al'umma daman to ka shirya gwagwarmaya irin wannan ba rago baya iya ta baya iya sai ya haƙuri ɗan hasada mun ba za ka iya su ba ɗan girman kai da suka yi yawa suna nan ba za ka iya su ba to muhammadu ataka allah saka mishi da alkhairi iya ƙoƙari a nan iya jajircewa yau sallah muke a nan ma yau da a yau kin wannan Muhammadu kin ya so ya gayyace ni ma in tafi inda yake ba gari guda a cikin wannan state guda muke da mun zamana tare tsawon shekaru muke nan da ni da Muhammadu Ataka. kuma muhammad ataka kafin in zo nan ga na san shi sai yan garan farar sai yan nene sai yan journalist de carrier et il a servi son pays donc euh, avec dignité muhammad ataka ya yi forman journalist da yawa a niger duk wani dan niger ya san muhammad ataka ba koye bane to gwagwarmayar nan a yanzu ma iya cikin ta a nan ni bayan muhammad ataka ban san wani ba a cikin diaspora ban san wani ba muna da diya kadir intellectual a nan ina kuke muna gale cadre intellectuel béninois suna hawa sur la toile en train de euh, gâcher suna préserver leur intérêt et en train vraiment de supporter leur président Talon pour lui donner raison alhalin sun san baya da gaskiya alhalin sun san shi Talon hatsadibi ne kawai France take tura shi dan a zo a samu matsala kuma kwaran shi wannan tana sun jima wannan abin suna yi da wancan gwamnatin ai shi ne ma eh, muhammad mustapha barke ministirkin mu na petrol ya gaya musu ya ce yanzu eh, ta sake zani ya tara sa ai wani lokaci ya ce abin da kuka saba da ba shi bane za ku yi ai daga ka ganci ka san namijin duniya ne iri na ne yadda kuke yakata ba a ja da baya abin da kake ka san idan Allah kake wani bai isa ba ko mai ko sha ba ta saka bari eh yabon mai yabo bai saka kara haka wanda suka sani ni sun san yadda aqida ta take to haka ne na Allah sa soka kuma dubu suna mu addu'a daga Nigeria daga Niger daga Canada daga South ko ina kullun na Allah suna turowa kuma muna ce Allah musu abin da suke mu muhiye da hakanan na addu'a kuma kowane lokaci muna ce a sa Niger addu'a duk inda muka san za a yi wani abu ko a masallaci ko a nan ko a ina mu ce ga kasar mu Allah kare ta malamai waɗanda muka sani a can gida su ma muna cewa ga abin da muke so ku yi aka Allah kare kasar wannan wannan hakki ne ni a sama na gani nake Niger kin nan kamar gidana ne ba yau sai General Abdulrahman Tani ba ya ce mini in zo in yi aiki a Niger ko ga wani abu wanda zan je a lokacin zan tashi in zo in kama ma Niger kowane Nijeriya ya kamata ya kasance dan kishin kasa China da suka ci gaba kishin kasa suka sa gaba Iran da suka ci gaba kishin kasa suka sa gaba shi yasa nace muku dole sai mun sai mun saita muku kwakwalwa sai mun saita muku kwakwalwa ku gane an jokin kuma duk wanda suke nema su yaƙi sai na suna nema kasar wannan ta tarwatse ni na rantse da Allah kusan abin da kuke yi masana 'yan demokradiyya to to a yau duk da abubuwan suka yi wannan da sai ta preview yau mu je mu yi wani abin ne kamar wani tantamanawa tare da Muhammad Ataka to aka ce wa mata sha'una illa an sha Allahu rabbil alamin duk wani abin da kai yunkuri ka yi shi to sai in Allah ga dama saboda yau sallah ce kuma akwai baki daga ko ina suna zawowa wa'ansu su maka barka da sallah da sauransu na ce ma garan farar Muhammad Ataka mu bari a wani lokaci za mu yi insha Allah kuma Muhammad Ataka iya ba da contribution babba da shawara ga wannan gwamnati kwanan can ba wani minister ba ya zo yan benin ai sun saba da wannan asirin nasu na vudu kin nan da suke yi ilkurwa a sa sun yi tantakin shi wallahi sun yi tantakin shi da aka turo ne emi sarkin ya zo wai haike nema wai ga general chani a general chani ce a ah, hita hita eh eh kuma general chani gashi wayanda ma ko wanda suke wannan ne sai fa kirkin darugan sai fa komle politician la da muka sani can baya In ne fa arugan ni wa arugan da yake inda nake muku analysis na siyasa ko fashin baki ma na addini ma in kun kahe mu fasa muku kowane bangare ka zo akwai za a taba ma in ka ce malami ne kai ka zo a taimaka maka da addini in ka ce kai intellectual ne sai ka zo a taimaka maka da bisa kan profankin da ka sani haka take to yanzu wannan shine da ya zo yake nema ga shugaban kasa <laughs> sai Muhammad Ataka ce wallahi ga shawara ina bada kada cani sake yi receiver kin shi tana wa a cikin envelope kin sa sa wani maganin sa na sahi amma cani Allah zai kare shi insha Allah iya shan addu'a ta ga ko ina ubangiji subhanahu ta'ala zai bashi kariya ta musamman ya ce ba komi a zuciyar shi sai Allah ba komi a zuciyar shi ce sai alheri ga wannan kasa muna taya shi addu'a kuma mu iri irin mu hukuni na daga hannu kawai insha Allah kuma Allah in yaso so wani abu ya kasance mai kun kuni ne wa to da haka waɗanda suke mun san su waɗanda suke gwada mu ko waɗanda suke zagi ko a cikin comment ko a cikin wani mai wallahi ku yi ta yi eh hasada bakkar raba bakin mutum da ita shi yasa aka esclavage zai kinku hasada bakin ciki eh arrogance saboda wani position social da ka rike kana rena mutane da waɗanda suka sanni ko a gobe ko a jibi wanda ka sanni da shi jiya zaka gani duk matsayin da Allah ya mani wallahi wanda ka sanni da shi in almajiri ne tare da ni gobe in na tafi Niger zai zo guri na kuma in yi receiver kin shi kuma mu zamna menene duniyar wa mal hayatud duniya illa mata'ul gurur rayuwar duniya wani dan lokaci ne duka wannan shugabannin za su mutu ina kunci ina jori ina tanja sai dai a yi zancen su abinda ka shifka na alkhairi shine za a yi elo ka yau kuna elo cikin tanja saboda ya gyara kasal kuma yanzu kuna nema abin da ya ku tarwatsa to Allah shirye mu to da haka Amurka yanzu da ita da horon shi suna nan suna ansar kalekin waɗannan kasashe na IS mu dawo magana yanzu yanzu tunda sun yi ta yunkuri daga sai yawo su zo su kai ma Nijar hari na ce muku wannan destabilization kin na Niger bai kare ba har yanzu c'est en cours. Mais dire c'est c'est fini, on a gagné la guerre. Je vous ai dit on a gagné quelques batailles, mais on n'a pas jusqu'à présent gagné la guerre. C'est quelques batailles qu'on a gagnées. Mais les grands combats est devant nous. Et c'est une guerre qui est en train de nous approcher. Et on est en train de dormir. Et l'Afrique, mu farka, un Niger ku Wannan duka da eh, géopolitique qui est en train de se passer en Afrique to wannan duka sanyi ne ke nuna mu wani babban yaki ne yake tunkaro afirka comme l'a dit le président burkinabé ibrahim traoré yace il faut vous préparer à une guerre vraiment de très haute envergure to amma da suna nan suna kwana masana a tashi daga barci ku tashi daga barci ils sont en train de nous encercler et c'est la guerre du crâne qu'ils veulent transférer en Afrique je vous ai dit cela depuis depuis ba ba tsawon watanni ku ta yi kibla fm ku je ku diba program kina masu so su kosar da bayani a bisa kan fashin baki na siyasa ku je kibla fm ta wannan dan gane wanda yake nan new york fuad umar to ina yan diaspora suke diaspora inda kun san in role ku da na gidan da na nan duka duka ɗaya ne ku shege ɗarinci kan ku yi tsammanin wani abu da wanda suke Nijar da wanda suke Amurka ɗaya suke babu bambanci lokacin da aka yi kudeta a nan na tashi na so a yi wani tsari mu tsara a yi wani abu abubuwan baya tafiya da mutanen mu. bayya tahiya ba ka iya ba tahiya da su za ka ba kanka wahala za su yi kalumniyan ka za su yi zagin ka za su yi kaza kaza kaza ba ka ta tahiya da su ilson très fisil. to sai muka ga koda kai kadai ne ka tashi tu peux to kuma magana ta ta amfaktan da yawa a Nigeria tun da aka yi kudeta ko kai kadai ne tashi kai kai kadai ma jama'a ne kuma da yawa sakamakon wannan abin da muke suka shiga cikin wannan gwagwarmayar kuna tsammani shikenan za su bar mu to on veut beaucoup de Nigériens, de nos soi-disant intellectuels, Kujo Kubudi, des pages YouTube comme le Franklin Yamsi, Nathalie Yam, hein, Kémy Seba, Koutachi Koui, Koudiba Kouga les Ivoiriens Sena Nasena, Koudiba Kouga les Maliens Sena, Kou de Bambaranchi, Kou de Français, Kujo Koudiba, à YouTube no Kouti Samu en Niger. En Mali de Bambaranchi, Dia Sena Nasena, à Kondeski de Français de Bambaranchi. Nan ga sai ku tunkara iya nan wanda to shi ma analyst nashi kwanaki wanda duka sun fara wasu abubuwa yau iya tare da <laughs> yan gwamnatin gobe iya tona musu asiri iya zagin su iya abubuwa iri iri ba analis ba wannan to amma wannan karan farko revolution kin mali su ne a gaba gaba sai ku tunkara akwai wata ana ce mata eh, gatar suna Fatuma abin ne ina gani kamara ake ce mata Lageb sai in Ivorian to duka sun taimaka a wannan revolution wata Nijar. na IAS wallahi tare da su suka taso tun daga New York suka taso suka zo waɗansu sun taso tun daga Caroline du waɗansu sun taso daga Abininia ga ta da suna Pittsburgh waɗansu sun taso daga duka lekatar ko wanda zai tazi ne muka gama aka tashi gaba daya daga nan ga muka dauki bus waɗanda suke New York su ma suka dauko waɗanda suke Caroline du suka dauko aka gama aka tai ambassade de France muka je muka yi march to a yanzu ma duka irin wannan ababe ho bai kare ba yanzu radio talk show nan Amurka ya kamata mu tada mu gaya musu ga abin da ke faruwa suna so su kai hari a can hari ne suke so su kai to ina diaspora kin mu take ina role kin da kuke juye sai calumny sai arrogance sai zagin mutane kai bakka komi in ma bakka yabo bakka addu'a to ishuru da bakinka to wannan comportment kin bakakin mutane suna da shi yasa aka kama su aka suka yi esclavage baki bai san ciwon kanshi ba kuma shine to ma sankara yake hodi ya yace ne t'apitoie pas du sort d'un esclave qui ne cherche pas à se libérer kada ka ji tausayin duk wani bawa da bayya yunkuri ya hudda kanshi daga bisa kan kalkashin bauta da yake yi to yaƙi ne ake bin gadan gadan yan sojoji da ake kora daga nan Nijar suna nan yanzu rabi za su tafi Mauritani rabi su tafi Cote d'Ivoire rabi su tafi Benin Benin tuni Michael Langley ya je kuma a can duka akwai mutanensu mun gaya muku akwai mutanensu a can akwai su akwai nasarin duka wa'annan bikin suna can su cani sun hiku sanin abin da ke faruwa Allah su su wani sai da strategies no généraux la c'est sont pas des faux généraux hein. moi je les respecte ina respecté kinsu c'est des gens waɗanda suke ils sont conscients de ce qui est en train de nous approcher eh ba za ku gaya musu ba stratégie sun yi duka sun yi école de guerre waɗannan duka gani fa duka waɗannan mambar na CNSP to Allah ya kare su Allah ya kare Nijar da duka wata guguwa da take tunkaro mu Benin boda Benin in ya dace a yi katanga yanda ya ajujo wannan zulkar ne yasa ya raba ya ajujo ma ajujo da duniya haka tunda ya ajujo ma ajujo suna Benin wallahi ya ajujo ma ajuj suna Benin da haka katangal zulkar ne kamata president general Abdulrahman Chani yayi in ya kama sai mi ba an rihe min ba ai kun ji yanda ai Mustafa Barke ce mai in ya kama ne ma gatar notre souveraineté n'a pas de prix et l'indépendance là ça se donne pas cadeau ça s'arrache mes, mes chers frères et sœurs je vous dis ça s'arrache c'est pas comme ça on va vous donner donc l'indépendance tous les pays qui se sont libérés kaje kadiba ils ont fait des guerres to ko yaki ba ba ku san abin da ke faruwa ba muna kama hannunku zagin mutane da kritik banza ne shirme ne ku ta yin abinku wanda suke tsammani siyasa muke komi suke da abin da za ka faɗa ka faɗa ta yi daidai kasar mu mudi za mu mata addu'a kuma waɗanda suke bin wannan tafarki da muke sun yawa sun yawa suna da yawa kenan duk abin da za ka kaje kai ta yi si ce as les savoirs faire si tu es intellectuel tu connais quelque chose sur un domaine vraiment c'est là vraiment le lieu de venir Exposer ton savoir c'est ça wannan shine kamata ku yi masana Allah kiyaye to wannan shine suke ils sont en train de nous encercler et maintenant c'est les préparatifs que Dieu nous en garde de la troisième guerre mondiale je vous mets en garde wallahi l'air est très très grave c'est comme ça on a commencé donc à euh, la première guerre mondiale to wannan iya nuna mu waɗansu alamomi ne mu a hasashen mu ni dan adam ne ni wannan ba yau ba na gaya muku ai na ce muku ku je kibla fm kuma a cikin wannan kafa ma na gaya muku abin da yake faruwa to yanzu ku diba is an ansar kalikinta moritani. don ka sojojin amurka za su ta yi algeria tana mai nasikin mali mauritania an ka sojoji akwai na kwarashi akwai na amurka senegal yanzu kun ji sun je sun ka union european ma wai bisa kan wani dan don wai na d million dero wai su sayi makamai me zai sa su zo su yi security kin frontier kin su avec les mali est-ce que au senegal il y a les terroristes est-ce que au benin il les terroristes to ils vont essayer de fabriquer ces petits terroristes pour justifier leur présence là-bas pour menacer les pays de l'AES c'est ça c'est kakkatara tara raga wannan shine abin da ke faruwa eh to yanzu kun gani as tana mai nasekin Mali yanzu ka zo ga Cote d'Ivoire nan tana mai nasekin eh, Burkina yanzu ka zo Benin tana mai nasekin Niger talon ko kurbi da zahi sha talon ya isa ya furbokin Niger yanzu ya kama cinq de nos compatriotes j'ai appris il a libéré trois maintenant il a gardé deux soi disant que c'est des terroristes c'est des mercenaires du CNSP ça c'est quoi quelles sont ces conneries là c'est un négrier talent. C'est quelqu'un qu'on connaît son passé. Ses parents ont vendu des esclaves. Et aujourd'hui, il veut suivre donc le chemin qu'a suivi donc ses parents. tout c'est ça. yawancin ababe da muka faɗi tun da aka yi kude takin wannan duk wani mataki da muka ce ku je ku diba duk wani abu annaliskin da muka yi alhamdulillahi wallahi abubuwan su suke faruwa to alhamdulillah sai nsp wallahi sai da strategy kuma suna ɗaukan kwansai kuma duk wanda suka ji bayani da suka ji da kansa ai su basira gare su ba iri irin sauran yan ba bane basira gare su duk basira mai basira ana maka magana ta basira ai ka sani jahilai kuma sai a bar su da sunan su masana ne suna da ilimi to Allah kyautata yanzu kun ga ansar kalimankin da suke yi suna nan suna kyakkewewa suna kyakkewaye mu suna kyakkewaye mu yanzu suna nan ya ajuju ma ajuju suna nan benin suna nan benin eh suna nan benin kai ku wani wannan sai na space sun yi sun yi kusanin wannan to in ya kama irin wannan katanga ta zulkarnaini eh yanda su ya ji uju wa ma ajuju suka ce ma zulkarnaini a ah, ah, inna ya ajuja wa ma ajuja mufsidina fil ardi suna fasadi a ban kasa wannan ya juju ma juju ai fasadi a ban kasa ba yau bane suke yin shi duk sun mamaye duniya to su ne ya juju ma juju don wasu malamai ma sun fassara wannan hadisi na ya juju ma juju da waɗannan tura na mulkin mallaka su ne ya juju ma juju kaka kara kaka rage wasu malamai haka suka fassara wannan hadisi eh to wannan iya nan to in kana da ilimi na eschatology ka je ka diba sai ka gane kuma wannan kuma ya shiga maka fagagi na addini kuma tunda wani bi defo analyse géopolitique ya certain facteur waɗanda ko ya certain problème politique que tu ne peux pas analyser si tu n'as pas les na eschatologie que ça soit euh, eschatologie musulmane ou bien eschatologie ou wannan yaki ne sai in guerre de religion aussi kamar yadda aka yi crusader wanda aka yi guerre de nan na chrétien yadda aka je aka yi liberakin palestine musulmi da saura hali yanzu waɗansu nasaru ita ce a kansu amma mu duka bamu gane ba to sai ka sa wannan eschatology a ciki zaka gane wasu matsaloli na geopolitics akwai waɗanda suke da bangare na addini kuma akwai bangare na siyasa wanda ka ɗauka tun daga yakin duniya na na biyu wannan na ɗaya na biyu da aka zo aka yi United Nation kin wannan aka zo aka yi Organisation des Nations union oni da sauransu to wancan da da fari ba oni bace ai da duka bai huce ba abin ne ya eh, League of Nation ne april premier Première Guerre mondiale sai la eh, gashi suna League of Nation su ne akai eh don ka league of shi ne kawai menene da rasha ma a ciki da rasha da ina ne kawai da amurka shi kenan don kasashe guda uku da ingila sai daga baya ne aka zo bayan an yi yakin duniya na uku aka kasu horon shi sonuwa horon shi kuma sai grass don ka vraiment a l'afrique don ka aka bata eh, wannan eh, abin ne ne veto kinan da saura C'est wannan ma duka zalunci ne sai sai wannan le a ce cinq pays la su qui da droit de veto da sauransu mais parce que su baka il ma anti droit de l'homme vraiment ça ne concerne pas les noirs toi les noirs il faut même pas compter sur ça quand on dit droit de l'homme non ça ça, ça ne concerne que les blancs Donc voilà c'est l'enjeu géopolitique qui est en train de se passer et il faut faire très attention. Il faut qu'on ait un grand nombre de Nigériens qui vont essayer de faire ce travail-là. a eh, si dai vraiment abin da kake kana gani kai ce vraiment un bon citoyen da sauransu kana kishin kasakka to on vous invite et eh, au lieu de rester là-bas observer ku hayo bisa kan tuwal diaspora kuma dole sai mun tashi daga nan wanda suke amurka wanda suke turai wanda suke horanshi akwai wanda suke akwai nigeria akwai kamar mustapha muhammad williams allah saka mashi da alkhairi shi ma iya iya gwargwadon shi eh kaɗan ne mu wani nijar in ka ɗauka ma a bisa kan komi duka an ta yi an tsere mu amma ka je ka ga yan mali ka je ka ga yan benin tun aka fara wannan kiristi suna kare talon amma kuma diya suna ba sai na spain gaskiya masu san Allah masu wanda suka san gaskiya suka ce ai c'est nous vraiment qui avons commencé c'est pas le Niger qui a commencé et eh, on eh, a commencé donc à fermer cette frontière donc pourquoi maintenant on va exiger au Niger d'ouvrir sa frontière hein si tant est que le Niger vraiment a des inquiétudes par rapport vraiment à certains vraiment ennemis qui sont là cachés dans notre maison par comment ils vont ouvrir cette porte là hey eh, ils ont raison akwai na Allah kun sa a ko ina a Benin ma akwai diya na Allah Cote d'Ivoire hakan ga gasanin na Allah wanda suke siportakin CNSP hakan ga ko ina wanda suke siportakin AAS gaba su kuma a yau an sa ma waɗannan a cikin leturwa bai lama wallahi sibulkin occidental wannan wallahi su ne Niger Niger kuma aina muku bayani saboda uranium saboda ba a so uranium kin Niger koma hannun Rasha saboda shi komi za su yi daga sun tarwatsa kasar nan Allah kuma ba zai ba su nasara ba iri-irin mu muna waye ma mutane kai kuma muna cewa mutane su haɗa kansu yan horar hula kas yarda yan siyasa su yi amfani da su wallahi Allah za mu yi nadama in muka yi dibi zai ko in dai kan mu a haɗe ba yanda za su yi da mu kamar yanda suka bar Cuba haka za su bar mu kamar yanda suka bar Venezuela haka za su bar mu Venezuela ba yanda ba su yi ba suka je suka ce ma duro ai ba shi bane shugaban kasa aka je aka wani John Guaido da karhi Amurka ta yi imposition <laughs> yan ba suka taso suka kore shi to suka yi nema su kashe shi shi abin ne maduro suka nasa saboda al'umma tana tsaye tare da maduro sun yi tsaye saban shugaban kasarsu saboda sun gane to ko yanzu da kuke nema a yaƙi sai na ko a maido muku 'yan siyasa ko a saki bazum a kashi a maido shi ya muku iko aka sake shi a kashi ba bauta ba sai kun gane mu ku. sai kun gane mu ku. kuma bazum yanzu an ɗebe mishi rigar kariya to yanzu deja kenan za a wannan kinshi ne za a kursi shi ne voila to akwai duka maganganu kenan garan sai hannu kusa minti arba'in fashin bakin yawa gare shi to za mu dakata a nan benin wannan na gaya muku so ne ake a zo a tarwa samu wannan ya ajuju ma ajuju suna can ciki don haka eh, general tani in ya kama ya yi katanga irin ta zulkarneni eh, ya zo ya yi ta saboda haka in ba kore su ba aka yi ba mu bude bodal mu ku sa a kanku da wannan in ba a kore su ba muka tabbatar da an kore su man wannan petrol muna iya hakuri muna da rafineri petrol kinmu muna iya saida ma duk mu. kuɗin wannan kuma za mu iya biyan cana da shi ba dole sai an kai shi ba ta teku kuma abin da muke so ya kamata a wannan petrol kin a rage mushi kuɗi a kasa saboda 'yan ƙasa su samu kuɗin shiga wannan shine shawarar da nake ba 'yan CNSP yanda 'yan kasa suke gwagwarmaya wannan za ku horanta musu ciki wallahi a yau in kuka ce kun maido petrol kin nan kamar yadda tanje so a maido shi dala 60 ko dala 65 hakan ga ku maido shi su ma su rika saidawa suna samun kuɗin shiga wannan kadai kuka yi wallahi kun taimaki 'yan Nijar jiya za ku da jiya daga cikin talauci to Allah sa mu dace don haka insha Allah sai wani lokaci ma yi insha Allah akwai program da zamu yi da dan uwana Muhammad Ataka grand frère kina doyen zai gayyace ni za mu dan zamana mu dan yau muka so mu to amma abubuwa suka muni yawa a yau saboda sallah kun gani kenan ba zai yiwu ba dan haka ina jinjina ma Muhammadu Ataka Allah saka mushi da alkhairi to wannan kuma akwai matsala ta communication da saura Muhammadu Ataka ya zancen su daga baya ni ma na fito na kara abu sakan abinda shi wannan fannin shi ne bagagin shi ne a kowane bagagi akwai expert to Muhammadu Ataka expert ne a wannan shi ne kuma Allah ce fasalu halin zikiri in kuntum la ta'lamun to zan tsaya daga nan insha Allah kenan Allah ya kare kasashen mu malamai ku ci gaba da alkunutu wa'annan kwanaki na uku Allah ya ce fazkurullaha fi ayyamin ma'dudat ku ambaci ubangiji a cikin wannan kwanaki guda uku to ku ci gaba da ambatal Allah da astaghfar da hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah kare Niger hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ka kare Niger daga makiyin ciki da na waje to zan tsaya anan zan bar ku Allah ya samu dace Allah kare kasashen mu Allah ya tarwatsa annamimai da manahukai da kafarai da manahukai na cikin gida da na waje Allah ya tarwatsa su Allah ka karfafa gwiwoyin mu kuma Allah ka ba mu galaba a bisa kan abakan adawa Allah ka kara ba mu haƙuri na tahiya cikin wannan al'amari waɗanda kuke mu addu'a ta alheri Allah ya biya ku Allah muku hiye da hakanan waɗanda suke da malati na zuciya Allah shirye su to assalamu alaikum barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma